ɗan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan mashi namu wanda muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa oha, wallafan babban malami Ashekul Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Jini Ibn Nuh Al-Albani Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma a yanzu muna daren Lahadi ne daren Litinin ne ko yauwa daren talata mu yauwa muna daren talata sha biyu ga watan safa jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da 28 ga watan tara shekarar bature 2020 wannan kuma shine darasi na bakwai a cikin jeren giyar darussan wannan littafi da muka ambata daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira wanda yake a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya allah maɗaukakin sarki ya datar da mu idan ba manta ba mun shiga cikin fasli na biyar wanda malam ya fara bayani game da ma ya jibo ala aqaribil mayyiti abubuwan da suka wajaba ga waɗanda suke ɗan uwa makusanta na mamaci bayan rasuwansa mun ji abubuwan da malam ya fara lissafowa wanda wajibi ne duk wani dangi makusanci na mamaci to ya tabbatar da cewa ya yi waɗannan ayyuka na haƙuri da dangana da kuma sallama wa abin Allah ya hukunta wato abin Allah ya kaddaro na rasuwan ɗan uwansu malam ya kawo ayan alkur'ani wanda yake ainihin wato a ah, nuna wajabcin yin haka faɗin Allah madaukakin sarki wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah ya ce wa bashir as-sabirin mun bayanin wannan aya a darasin da ya gabata in ba manta ba a yau za mu shiga hadisin da malam ya kawo karkashin dai wannan fasli malam ya ce wali hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu sai kuma dalili wanda hadisin sahabi Anas dan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yadda yake ƙara nunawa zuwa gare shi cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bimra'atin inda qabrin wa hiya annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi wata rana ya gilma sai ainihin wato wuce wata mata wacce ya same ta tana kuka a gindin kabari ma'ana annabi ya ganta ta tsuguna wajen kabari tana kuka ishara akan wani na kusa gare ta ne ya rasu tana jin damuwa da kuma yin wato jimami na rabuwa da wannan wanda ya rasu din to da annabi ya zo wucewa fa qala laha sai annabi yake da ita ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri kaga yanzu annabi ba ma ya bukatar ya san wane ne nata wanda ya rasu ko alaman da aka gani ya nuna cewa lalle wanda ya rasa din wani ne wanda yake da kusanci da ita kuma abin ya dame ta ba abin da ya dace da ita a wannan hali shine a yi mata nasiha game da yin haƙuri da aka ce annabi ya ce ki ji tsoron Allah bai wa Allah ki yi haƙuri ishara akan irin wannan nuna gadon dangana to ya saba wa tsoron Allah ya saba wa taka tsantsan da kiyaye dokokin Allah Haƙuri shine yake wajibi a kanta mun fahimci dalilin da malam yasa ya kawo hadisi ko faqalat wannan mata bude bakin ta ke da wuya sai ta ce ilaika anni ta ka bani waje shine kawai ma'anan abu wato ina ruwanka da yi irin haka mutane ke gani ko idan kai wa mutum nasiha amsan da ta ga ya dace ta bada kenan fa innaka lam tusabbi musibati sai kuma ta ƙara da jumla na gaba cewa dan musibar da ya same ni ba kai ya sama ba shi yasa har za ka yi mu wani wa'azi wai in ji tsoron Allah in yi haƙuri inda kai ne abin da ya same ni ya same ka da ba za ka yi mu wannan karatun ba ka ji ganganci ko ba ta san manzon Allah bane ba za ka zo ka ji Anas da kanshi yanzu nan yace qala sai Anas yace walam ta'rifu kafin wani ustazi mai karfin imani ya kafirta ta sai Anas yace a kaɗan yi hakuri. ba ta san annabi ba ne. ina fata ku yi ta. dan gaskiya ne duk wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzan Allah irin wannan magana to zai iya zama wa kafiri to amma ita yanzu an yi mata uzuri da jahilci na rashin sani tare da aikin da ka aikata aiki ne wanda ya cancanci da kafirta dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ainihin wato daka mishi tsawa ko da wajen kiran sunan shi la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'ikum bainakum ha ba'dikum ba'da kada ku mai da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda kuke yi wa dayan ku to wannan mata ba ma kiran bane kun ji annabi yayi mata nasiha ne sai ka kwaba mushi maganganu ka faka bani waje abin da ya same ni dan ba kai ya sama ba ina fata fahimta amma ta da sai ce walam ta'arifu ba ta san shi ba bane kaga wannan yake nuna ashe a musulunci ko da ka ga mutum yana aiki aiki na kafirci ba za ka hukunta shi da cewa shi kafiri ne, sai ka tabbatar da yana da sani ɗari bisa ɗari na wannan aikin kafirci kuma an tsaida mai da hujja da bayyana ya fahimta amma duk da haka ya kudarce wannan abu ya ci gaba da yi ba lokacin ne hukunci ke hawa kan shi da haka ustazai a rinka bi a hankali a rinka natsuwa matsalar hukunci ba a hannun ustazai yake ba yana a hannun manyan malamai ne mujtahidai ko alkalai na ce ko alkalai saboda ba kowane ma habba wa dabba ake nadawa alkali a musulunci ba sai malamin da ya sha ya tumbatsa ya zama kogi a cikin ilimi shine fa a musulunci ake ba alkali shi yasa zaka ji manyan malaman da suka gabata idan aka zo ana tarjaman su aka ce malam wane shekul islam sai ka ji an ce ya kasance kuma alƙali ne na gari kaza a wancan lokacin sarakunan su da gwamnonin idan suka ji wani babban malami irin imamu malik ko abu hanifa sai su je su nemi ya zo ya karɓa alƙalancin garin saboda sun ga irin su ne suka cancanci su karɓa alƙalanci al'imamu abu hanifa a cikin tarihin rayuwar shi yana daga cikin dalilin da yasa aka kore shi a garin shi alƙalanci aka ce zai karba yace ba zai yi ba kaji malamai kuma masu tsoron Allah ke. ba waɗanda za su rinka nema da kuɗi ba ana ba da cin hanci ina fata an gane jahili ne turi amma ya ya karba abin da ya fi ƙarfin shi Allah ya kiyaye almuhim hukunci a musulunci ka hukunta wani da imani ko kafirci ko bid'a ko fasikanci to ba abu ne wanda kana da garantin ka iya yin shi a kowane hali ba sai ka wanda ya san abin da yake yi za ku ga baya sakaci akan waɗannan abubuwa da nan sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda ya kira dan uwan shi kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma wannan kalma tabbas sai ya sauka akan ɗayan shi da haka idan kalmar ta je ta ainihin wato nemi wanda aka hukunta shi da shi sai ga bai dace da shi ba ko sai ta tsalle ta dawo wanda ya faɗa kaga hadarin ka rika sakin baki kenan ko da haka zaka ji malamai suna iya faɗin hukunci amma ba sa hukunta a ayan jama'a ina son mu kiyaye wannan ƙa'idar shi yasa na dan tsaya ne mana takaitaccen wannan bayani a ciki amma tafsirin shi sai an zo ajin aqida insha Allah jama'a mun fahimta dan haka zaka iya cewa abu kaza hukuncin shi kaza to idan aka ce to ai ga wane yayi abun nan da kake hukuncin shi kaza shi yanzu ya zama kaza kenan sai ka ce a'a baka ce haka ba Sai dai ka ce abu kaza hukuncin shi kaza ya za a yi to ka ce abu kaza hukuncin shi kaza amma ga gashi yana yin abun ba za ka hukunta shi ba sai ka ce baka sani ba kila wannan abin da yake yi bai ma san ma'anar abin da yake yi ba ka ji irin kurakuran da aka yi kenan a da'awar da aka yi a farko farko da aka fara kira zuwa ga sunna a ƙasar nan aka yi ta kafirta waɗanda ba kafirai ba wannan shine gaskiyar magana ina fatan jama'a gani da haka abu ne wanda sai an rinka yi a cikin natsuwa sai an yi zurfin ilimi kuma an san yaya ake itilaƙin kalmomi na hukuncin shari'a musulunci akan ainihin wato ɗaiɗaiwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu da haka kun ji wannan mata Anas da yake shi sun kwankwaɗi ilimi ne daga man ba usfafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ce wannan mata ta zama kafara ba sai ta ce Walam lam ta'rifi ba ta san annabi bane da haka duk abin da kai yanzu ba za a yi mata wannan hukuncin ba ko mun gane jama'a kaga ba za ka hada wannan hukuncin da irin kalmar da Abu Lahab ya faɗa shi ba shi Abu Lahab ni sai da ya tabbatar da shi ya san waye shi sannan ya buɗi baki ya kwaba ma annabi magana shi yasa da dumi Allah yake tabbat ya da abila hajin wa tabba nan da nan aka saukan mai da bama bamai aka yi rugurugu da shi amma kaga wannan mata ba a saukar da aya an ce tabbat hadhihi almar'a ba ko mun fahimta amma kaga ita ma kwatankwacin wannan magana ta gaya wa annabi ke ba ni waje abin da ya same ni zan ba kai ya samu ba zama an fahimta ko to bari inda zaka gane cewa ashe wannan mata abin nan da ta aikata da ta san annabi ne da bata aikata shi ba ko kun fahimta sai ana ce ce fasila laha bayan ta gama wannan danyen aikin sai aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke lafiyanki kin san wanda kika gaya wa maganar nan kuwa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aiko jin haka ke da wuya fa akhadha mislul maut sai ta bi numfashinta ya fara neman ya shaki kamar za ta mutu yanzu ka ga tsakani da Allah in ka hukunta ta ɗazun nan ba ka ga ba kai wata adalci ba yanzu da ta tabbatar da manzo Allah ne ta san ba daidai bane abin da kai ita da kanta sai ta ji kamar za ta mutu kaga lalle wannan mata ba da gangan ba da nufi ta faɗa abin da ta faɗa ba dan haka fa'atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aiko sai ta kwasa a guje sai ta kama hanyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falam tajid indahu bawabi tana isa ƙofar gidan manzo Allah sai ta ga babu ɗan agaji ba jisman ba security ba ƴan sanda ƙofar gidan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ba irin yadda yanzu zaka ga daga zaran an fara zuci-zuci za a nada wani sarauta sai ka ga an cika kofar gidan da ƴan sanda <laughs> ina fata ne wa an fahimta to gidan manzan Allah ga yi nan daga koma ta cikin gida ba kowa sallallahu alaihi da annabi bai ci dukiyar kowa ba balantana wani ya rinka neman shi koko jama'a amma da wani da wani da suka ci dukiyar jama'a za a ga tun daga mita kaza zuwa gidan an jibge motocin da tankokin yaƙi <laughs> sai da tsaro saboda suna cikin tsoro amma manzan Allah lam tajib inda baba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawabina me ya faru kawai sai ta shige gidan kai tsaye faqalat ya rasulullah sai ta ce ya ma'aikin Allah inni lam a'rifka wallahi ban san kai bane kai ya hakuri magana nan da na faɗi na maida shi ina magana kuma aka ce kamar zaren buni ne ko in ka faɗi bai mai duwa amma na fasa faɗin magana ya kenan faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shi manzo Allah shi ko da yake al'amarin shi da sauki maganan da ta gaya wa manzo Allah sai manzo Allah bai dauki wani tsanani a kai ba cewa ta in tafi in bata waje sai na tafi ba shi kenan ba amma cewanta abin da ya same ta bai samu manzo Allah ba ta san manzo Allah bane har manzo Allah za a gaya wa rasuwan da ko ani ita matan ɗanta ne ta rasa da ne daga cikin ayanta an fahimta ko manzo Allah cikin aya bakwai din da ya haifa da hannun shi ya binne guda shida ɗaya ce kawai ta ta rayu har bayan shi to har za a gaya wa maza Allah abin ya sami ta bai ko kun fahimta jama'a da haka sai maza Allah yake inna sabra inda awwalis qadma ai kuma shi shikenan ta riga ta faru ta kare shi hakuri wanda ake samun falala da lada a wajen Allah shine wanda aka yi a lokacin da musiba ya samu mutum da ɗumuɗumin shi na haka bayan abu ya riga ya huce ba wani lada kuma dama dole za ka yi haƙuri ko don kai ma ba za ka mutu kana kukan ba to yanzu daga baya bayan kayi mako uku ana ta lallashin ka kana cewa kai dai a kyale ka sai aka ga ka daina kuka sai ta wane yaya ka daina kuka ne sai na dai haƙuri ne ƙarya ne to ba dole kai haƙuri ko ka jama'a ba zai yi ka ci gaba da kukan ba dama ai to ya za a gane mai haƙuri daga mara haƙuri shine lokacin da musiba ya faru da dumudumin shi sai ka dake ka yi haƙuri to lokacin ne ake gane wanda ya haƙuri don Allah kuma ya samu falalan da masu haƙuri suke samu jama'a mun fahimta ko Allah ya samu shi to wannan hadisi bayan abin da muka ji na yi wato abin da malam ya kafa babin wanda ya kawo shi a ƙarƙashin babin yake nuni zuwa gare shi akwai kuma abubuwa da dama da malamai suka fitar na fiƙihu da ilmomi da ainihin fa'idoji kadeji kamar yadda muka ce hadisin na nuna wajabcin yin haƙuri ko shi yasa annabi ya mata ta ji tsoron Allah ta yi hakuri. wajibi ne idan aka yi maka rasuwa ka yi hakuri. so abun ba wai zaɓi bane ne cewa an ka ga dama ka yi haƙurin ka ga a'a wajibi ne ka yi ba ma kamar yadda kuma muka ji a baya hakurin baya hana idan mutum ya ji damuwa abin da ya same shi ya rinka zubar da hawaye kuma yana faɗin kalamai masu kyau na istirja'i da addu'a wannan duk baya nuna cewa baka yi hakuri ba amma inda ake gane yin rashin yin haƙuri shine bayan zubda hawayen mutum ya rinka ihu yana sambatu yana faɗin maganganu na magudanci ba haka ake ba gane kukan da yake na haƙuri da wanda yake ba na haƙuri ba ina fata an gane har ka ji in kuma manta ba hadisin da muka karanta a baya da Abdurrahman dan Auf ga annabi yana zubar da irin wannan hawayen yace ya manzo Allah har da kai manzo Allah yace ai wannan na rahama ne na tausayi ne wannan da haka babu laifi dan mutum ya zubar da irin wannan hawayen amma ya kai ga mutum yana ta maganganu yana cewa ni kam na shiga uku na lalace ya wayo a rike ni a to wannan ba hakuri a Allah ya kiyaye to bayan wannan ainihin wato fiqhu muna fahimtar wasu abubuwa kamar haka daga ciki ashe duk inda mutum ya ga barna to kada ya yi shiru ya kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wucewa ya zo yi sai ga wannan matan na yin abin da ba daidai ba sai ya tsaya mata nasiha kaga wannan yayi daidai da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga wani abun ki barna abin da ba daidai ba a musulunci idan da hali sai ya sa hannun shi ya gyara wannan abu ka fito kofar gidanka zaka je kasuwa sai ka ga wani yayi kashi akan hanya barna ne ko sa hannunka ka kwashe kada a ɗauka wai sai wajen duka ne kawai ake gyara da hannu ka san haka wasu ka ɗauki hadisin nan cewa an ce in gyara da hannu sai ta ɗirka wa yara duka a'a ka gyara abin da yake ba kyau shine ka kwashe kashi da hannunka ina fata an fahimta fa in lam yattafi in ba gyara ne da za a yi da kashi da hannu ba ma'ana ba zai yi ka sa hannu kai wannan gyaran ba sai annabi yake fa bilisani sai kai da bakinka ma'ana al'amarin ya kai da ba za ka iya hanawa ba sai ka faɗi baki cewa abu kaza ba kyau to yi wannan sakon zai kai ga masu yi su bari to wannan shi ma kayi hani idan hakan ma ba zai yi ba dan kai baka kai muhallin ka yi magana ba ma in kayi magana barnan da zai biyo ba ya fi gyaran da kake son kai ko in da? ba irin wannan waje sai ka kyamaci abin da zuci kuma a aikace a ga sai ma ka ne sun sa abu shine alal misali ka zo ka ga mutane suna yin wani abu da ba daidai ba kai kuma a wannan hali babu daman kai magana misali irin watannin nan da za ka ga ana taruwan maulidi kai ɗan islamiyya an ce maka bid'a ne sai ka je kan stage ka karba lasibi kan sarkin waka ka ce jama'a wannan maulidin bid'a ne annabi ya ce in fada da baki <laughs> ka ko za a kwashe ka a waje ai ko yawwa za ka gane kai wa'azi a inda bai dace ba ko kuma fahimta jama'a to a irin wannan muhalli sai ka kyamaci abin da zuciyarka tunda ba ka da halin yin gyara ko kuma gyara ne wanda sai gwamnati ne zai iya yin shi to kai a matsayinka na malami kar ka tsara yaran anguwa ka ce ku zo mu je duk wanda aka gani a wajen Allah da mushi duka a za a yi yaki a wannan hali ta yadda barnan da zai biyo baya ko kuma gyaran da kuke son ku ko mun fahimta shi yasa annabi ya faɗa abin mataki mataki Allah ya sa mu dace abu na gaba bayan wannan abu da muke fahimta na fa'ida da fikihu kuma muna fahimtar cewa ashe shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan nashi babu barazana a ciki ina ma'anar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita da barazana da wasu bodyguard ana raka shi kowa na harara a hanya ana jiniya ana ihu wannan mata dole ta saurara da ake mata wannan nasiha amma manzo Allah yana tafiya shi ne shi kai ba ruwan shi da kowa kuma ba wani kayan barazana ya sa alkyabba ya sa malamalin ya kawo tuma kasa ya ya dauko majanyi ya daura ya ya ci haba jama'a sai ka ce zaka tashi zama wallahi ku koko jama'a manzo Allah yana kaman kowa kaman kowa haka yake rayuwar shi dan haka shi yasa matan nan ma har ta raina shi bata ma san shi ne ba amma ta ga yanzu wani malami yana ganin wai shi inda yi barazana a gane shi shi yi bane yana tafiya ana magana ya kawo na kankame mai rawani mita 200 ga tarbi yana jan kan kaga duk wannan barazana ne addinin musulunci ba a cikin mazhar yake ba addinin musulunci yana cikin zuciya ne da abin da kake aikatawa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah ba jikinku yake dubawa ba ba a appearance ɗinku ba walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba suranku ko jikinku Allah na duba zuciyanku ne da abin da kuke aikatawa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam alamun shi mai sauki ne to haka ake son kuma ku koyi da manzon Allah Ka ka'inan man anta kowaye kai jama'a fahimta ko in sarauta ne baka kai na manzan Allah ba in malanta ne baka kai shi ba in na wani matsayi ne baka kai shi ba a duniya da lahira to tunda annabi bai yi wannan barazanan ba kai ba ka zama kawai Ka kaman kowa kuma an fahimta ko Allah ya sa mu dace wata rana haka manzo Allah ya zo wucewa haka kaga kuma mutanen nan fa a cikin Madina take wani mutumin shi ma manzo Allah ya wuce ta gaban shi bai san manzo Allah bane ya kace mishi wani wani kaga ga annabin nan da zuwan da shi annabi kawai sai faɗi ya fara mutarkata annabi ya ce lafiya wai ai ai annabi a gaban shi ai ba zai yiwa kawai shi ne ya fara annabi ya ce hawwin ala nafsi ni dan mace ce ta'kulul hashish mace ce ta haife ni kamar yadda aka haife ka ba ba wani abu kawai ka dauka ka ka ka ka ka jama'a mun fahimta ko haka aka taba samun wani dan bid'a ya je aikin haji sai aka fara zuwa Madina ana zuwa a cikin masallacin manzo Allah inda kabarin manzo Allah shi ma sai fadi sai lakan jikin shi duk sai suka mutu aka ce shehi tashi ce ina ba zan iya tashi ba saboda ne awo ya ga kabarin annabi to ka tashi yanzu za mu koma maka je a yi aikin hajji a tabi yake ai ba zai iya zuwa har maka ba shi ne sai mutane na eh, kaji kara ma eh, shi ne aka tambaye wani malami an gara lawa wannan abin daidai ne yake ba daidai ba ne ba daidai ba ne karya ne ko ko jama'a ah, sahabbai duk da sun mutu kenan jama'a <laughs> su da suke tare da shi <laughs> duk da wai saboda ya ga kamar manza da haka ba zai iya aikin hajji ba haba jama'a Allah ya kiyaye to jama'a kun yi shi yasa wannan mata ba ta san manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na gaba wannan yana nuna mana cewa ashe kuma idan kana yin wato yin kira zuwa ga addini ana yi ne bil hikma wal mau'izatil hasana kamar yadda Allah yake ka rinka yin kira zuwa ga addini da hikima da kuma wa'azi mai kyau ta yadda za a fahimce ka kaga bayan annabi ya gama mata nasiha ta dawo ta gane cewa ta yi kuskure da ta dawo annabi bai ce to yanzu dama ya same ba ya hauta da faɗa sai annabi ya ƙara gaya mata a ai iya bayani kenan yanzu kuma kira riga makara tare da cewa da kin yi hakuri a farkon lokaci da kin samu lada to amma nan gaba sanda musiba ya same ki ki rinka yin hakuri shikenan sai annabi ya ƙara sanya mata hikima wajen yin wa'azi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace to sai kuma ga waɗanda suke masoya ɗalibai da mabiya to kun ga nan sahabbai suna koya muku kuma natsuwa da bin komai cikin sannan a hankali kada wai dan kana ganin an yi wa wani shugabanka ko wani malaminka ba daidai ba ka ce kai kuma sai dai duniya ta tashi a ranar da su ana suna ai sun kakkarya ta ko tunda a gaban a gaban aka yi amma ga sai ba su mata abin nan ba ba su yi mata jafa'i ba bayan annabi ya wuce sai suka ce mata ke annabi ne fa shikenan abu cikin sauki ake yin abubuwa jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dace to malam da ya tahrija hadisi yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa muslimun da al-imam muslim wal bayhaqi wa siyaqula haka al-imam al-bayhaqi kuma wannan lafazi da aka kawo a nan ma na lafazin bayhaqi ne والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم سيما ليكا ونقبكما yace to jama'a ku sani gwamma kowa da ake cewa ko da kowa wake hakuri da za ka yi akan mutuwan kowa to yana da falala amma babu hakuri da mutum zai yi akan rasuwar ɗan shi babu hakurin da ya kai wannan falala duk haƙurin da ka yi akwai falala amma kuma in kana son ka ga ƙarshen falalan haƙuri shine mutum ya haƙuri akan rasuwar ɗa yana da ƙarin wasu falala kuma akan na sauran jama'a saboda babu mutuwan da ke dukan mutum kamar mutuwan da ɗan mutum zai yi a koyaushe iyaye uba ko uwa fatansu shine 'ya'yansu su gaje su to yau sai Allah ya jarabce ka sai aka ce ka riga ɗan ɗan ya riga ka mutuwa kana ji kana gani kana da wato kana mushi zato na zamowa wani abu nan gaba sai gashi kuma Allah ya nuna maka gawan shi to in ka iya yin hakuri a irin wannan yana da matukar falala akwai wani daga cikin iyayen ɗalibanmu a can makarantar marigayi malam albani ina jin kusan makonni uku zuwa hudu da suka gabata Allah ya jarabce shi da irin wannan ɗan shi namiji ya rasu kuma shi ne babban ɗa yana isa 2 yaron a nan makaranta da Allah ya tashi jarabtar shi ya ce a yanzu daidai wannan lokaci da aka samu wannan ɗan rashin aikace-aikace na hutun korona nan shi ne ya ƙara jan ɗan jika ya zan ɗan ya zauna da shi lokaci ne tsawo sai ya rinka ƙoƙarin nuna mai wasu abubuwa da yake tunanin yana son ɗan zai yi nan gaba da muka je mishi ta'aziyya yake ba mu labari yake dab da rasuwan ɗan ya ɗauko wasu kayayyakin aiki na kwamfuta da firinta da wane ne ya fara matan shi duka yake ce da su kun ga wannan dama na tattale shi ne ga wani sunan ɗan abdullahi Allah gafarta musu ke na tattale shi ne nawa ne amma ina shaida muku in na mutu yau to ba shi daga cikin gado na na bar mishi saboda ina son in ya kai jami'a ya rinka yin amfani da su ta yadda zai samu saukin al'amari ba sai ya rinka zuwa a business center yana abubuwan project da rubuce-rubuce ba yana da komai naki tare da shi ashe ashe ɗan ne yake shirin mutuwa wallahi shi kenan kuma sai kiran shi aka yi aka ce gagawan shi kwance a ƙasa yawwa kun ji ko sai eh, wanda ya samu wannan experience din zai gane karatun da ake faɗi ana ya taso Allahu akbar Allah aka kira cewa wa fa yaron la hawla wala quwwata illa billah kun ji ko Allah ya gafarta shi. kuma Allah ba ku hakurin jigaya ladan hakuri da juriya to shine malam zai gaya mana hadisan da suke nuna falalan yin hakuri na rasuwar da malam yace wa qad jaa fi zalika ahadithu akwai hadisai masu ɗimbin yawa da suka zo wajen nuna falalan hakuri na rasuwan ɗa azkuru baha, zan kawo wasu daga ciki awwalan na ɗaya. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yamutu li ahadin min almuslimina talatatun min alwaladi fatamassahu an-nar illa tahillata alqasam Allahu akbar kun ji hadisi na farko malam yace babu wani musulmi da zai rasa ƴaƴa uku a rayuwar shi kuma wuta ya taɓi jikin wannan musulmin ma'ana wannan ibtila'i da Allah ya ɗora mushi to ya sa Allah ya katange shi daga shiga wuta gaba ɗaya sai annabi ya in ko kaga ya, ya samu wani wato experience na wuta to sai fa na kubutar rantsuwa me yake nufi da kubutar rantsuwa shine rantsuwar da Allah madaukakin sarki ya cewa wa in minkum illa duha babu wani halitta daga cikin ku ku yan adam face sai ya zan takan wuta zai bi ya tafi aljanna dan haka idan aka zo bin takan wuta, dan aljanna na can gaba misali sai akwai wani gada wanda takan wannan gadan za a bi a shiga aljanna to karkashin gadan wutan yake to kaga duk wanda zai shiga aljanna sai ya biyo ta wajen to wannan gilmawa ta kan wutar shine kadai abin da zai samu ne experience na wuta amma shi ba shi ba shiga wuta shine Allah ya ce kuma najjil ladina taqaw da haka duk masu takawa masu kiyaye dokokin Allah su yi abin da Allah yake su nisanci abin da Allah ya hana to Allah zai tsiratar da su akan wannan gadan yasa annabi ya bayyana irin halayen da musulmai masu imani za su kasance wajen ƙetare gada wasu kaman walƙiya wasu kaman kiftawan ido wasu kaman an wuce da su a jirgin sama wasu kaman da doki aka wuce da su garma. haka wasu ma har sai sun shiga aljanna sai sun cewa wai ba an ce za a wuce wani gada ba saurin da yayi yi ma san ma ya wuce ba wasu kuma annabi yake fa muhaddasuna akwai waɗanda za a yi kamar kaman ba za a tsallaka ba ragajau ragajau katatau sai an gaba ɗanɗana mashi azaba na abubuwan da yi na laifi sannan daga ƙarshe ne ya tsallaka da ƙyar wasu sai sun fada sannan su fito haka dai Allah ya kiyaye Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su wucewa kaman walƙiya to sai a yi aiki ce ko jama'a yawwa sai a yi aiki da haka wannan bawa da Allah ya jarabce shi da rasuwan 'ya'ya suka kai har uku ba abin da zai shafe shi na wuta sai wannan kufutar rantsuwa da Allah ya cewa babu wani daga cikin ku sai ya gilma ta kan wuta wannan hadisi ma ne yake da shaykhan bukhari da muslim suka rawace shi wal bayhaqi da imam al bayhaqi an abi huraira daga sahabi abu huraira a can kasa malamin wani bayani yake qala al imam al baghawi al imam al baghawi a cikin littafin shi sharh sunna yake cewa yuridu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan shine illa qadra ma yujirru qasamahu fihi sai gwargwadon abin da Allah zai kubutar da rantsuwan da yi game da wucewa da za a yi ta kan wuta wa huwa qawluhu azza wa jalla shine fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya wuce ta kan wuta fa idza marra biha wa jawazaha faqad abarra qasamahu da haka duk wanda ya wuce ta kan gadan nan ya shiga aljanna kaga ya kubutar da rantsuwar da Allah ya cewa dama Allah ya ce sai fa an wuce ka wajen ina fatan jama'a an gari. Allah madaukakin sarki ya sa guda dace saniyan hadisi na biyu daga cikin hadisan da suke nuna falalan hakuri da mutum zai yi idan yayan shi suka rasu ko in shi ya rasu annabi yake ma min muslimaini yamutu lahu ma thalathatun minal ma min muslimina yamutu musulmai ne ya mutu yamutu lahuma thalathatun min alwaladi lam yablughu alhinta illa adkhalahum Allah wa abawayhim aljannata bi fadli rahmatihi babu wasu musulmai biyu miji da mata kenan wanda za su rasa 'ya'yansu har su kai guda uku a nan duniya waɗanda 'ya'yan sun rasu a lokacin ba su girma ba sun balaga face ainihin wato waɗannan 'ya'yan su ne za su kama hannun iyayensu su tafi aljanna da su ranar tashin alkiyama da falalar da kuma rahman Allah qala sai ainihi wato wani mai magana yake waya kununa ala babin min abwabil janna fa yuqalu lahu. su waɗannan ƴaƴan ko kuma ci gaban magana annabi ne sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan za su kasance a kofar aljanna wato idan aka yi tashin alkiyama aka ce su yayan su tafi aljanna su sai su tsaya a kofar aljanna gade shi an ba su damar shiga aljanna amma ba su shiga ba sun tsaya fa yuqalu lahum sai a ce da su a ah, udkhulul jannata kai yara ku shiga aljanna mana fa yaquluna yace eh hatta yuji'a abawana mu dai gaskiya ba za mu shige ba har sai an kawo mana iyayenmu sai an kawo mana fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulu jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah to shikenan ku je ku kamo hannun iyayenku ku shiga aljanna da ku da su da falalan rahman Allah madaukakin sarki kaga yanzu ƴaƴan sun zama sanadiyar shigan iyayen aljanna to amma a wani hali a halin da iyayen sun yi haƙuri na rashin da suka yi dan iyayen da suka yi nuna gajen hakuri akan rasuwar yaya ba za su samu wannan falalan ba abinda malai yake kokarin kawo mana kenan akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi wal baihaqi wa ma anhu da wasu malaman dukkan su a daga dai abu huraira wa sanaduhu sahihun ala sharti shaykhaini isnadin kuma ya inganta bisa sharaɗin bukhari da muslim kun ji hadisi na biyu salisan hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwaladi kanu hijaban min nar aw min duk matar da ta rasa yara uku a duniyan nan to yaran za su zama kariyanta za su zama garkuwa su katange ta tsakaninta da shiga wuta qalat imra'atu wata mata tana jin wannan karatu sai ta ce wasnan ya manzo Allah wanda guda biyu ne ta rasa fa qalat ya annabi yace wasnan ko da biyu ta rasa ita ma za su shigar da ita aljanna kaga wannan mata ta yi hikima ba maki ita ƴaƴanta guda biyu ne suka rasu sai ta ce annabi ya ce uku <laughs> sai ta marmaza ta yi tambaya ina ba ta fahimta da haka sai annabi ya ce ko da guda biyu ne insha Allah ita ma za ta samu shiga aljanna sanadiyar su أخرجه البخاري الإمام البخاري يروي في حديث ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ده مسلم ده بيهقي لقى صحابي أبو سعيد الخدري ألا يكار مش يدع في حديث نهود رابعا يتي إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من آل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة Allah maɗaukakin sarki bai yarge wa bawa mumini kun ji sharaɗin bawan sai ya zan mumini ne ba abin da Allah ya rage mishi idan Allah ya jarace shi da ɗauke wanda yake ƙauna a duniyan nan daga cikin mutanen da suke rayuwa a duniya to nan sai ya zo da hukunci wanda faɗin shi ya wuce kan ‘ya'ya kaɗai amma a karan farko akan ‘ya'yan zai fara aiki don cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi da abin ƙaunan shi don haka duk abin da kake ƙauna sai Allah maɗaukacin sarki ya jarabce ka da rasa shi a nan duniya to ba abin da Allah ya yarje wa bawa mumini in ya haƙuri don kun ji annabi yace bara, wa ba. ya yi haƙuri kuma ya nemi ladan wannan rashin a wajen Allah bi sawabin aljanna babu wani sakamako da Allah ya yarje wa wannan bawa in ba aljanna ba ka ji falalon yin haƙuri da haka duk wani wanda kake ƙauna idan Allah ya jarabce ka da ɗauke shi a duniyan nan to ka yi haƙuri ka nemi ladan rasa shi da kai a wajen Allah ba abin da Allah zai maka sakamako da shi sai aljanna ina fata an gane wannan abin kaunan fara tun da kan ƴaƴa kamar yadda muka ce su ne a karan farko ko za ka ga mutum yana matuƙar ƙaunar ƴaƴan shi to ka koma iyaye ne miji ne mata ne wani aboki ne wani ɗan uwa ne wani ainihin wato a malami ne kowa ne jama'a an fahimci wannan da ke ko za ka ga wani wanda Allah ya sa ka samu ta'alluki da ƙaunan shi Allah ya sa maka son kasancewa tare da shi kwatsam sai Allah maɗaukacin sarki ya jarabce ka ta hanyar ɗauke rayuwarsa to haƙurin da za ka yi ka nemi ladan haka a wajen Allah to sakamakon da Allah zai maka da shi shine aljanna kuma an fahimta ko to da wannan hadisin da ire-iren su al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yazo kan wancan hadisin karatun nan na wancan mata da take ya manzo Allah mai guda biyu fa sai ta kawo riwayoyi wanda daga ƙarshe yana nuni zuwa ga cewa ko da ta ɗaya mutum ya rasa matuƙar ya cika wannan shara'i na yin haƙuri da dangana da neman sakamakon hakan a wajen Allah to shi ma Allah da wannan ɗan zai zama kariyar shi daga shiga wuta haka ga lalle a ce haƙuri a irin wannan munasaba yana da matukar falala ɗin kenan Allah madaukakin sarki ka ba mu yi ƙwayin haƙuri akan musibu da ibtila'i da zaka rinka jarabtar da shi wannan hadisi ma yake akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaice shi an Abdullah bin Amr bi sanadin hasan daga sahabi Abdullah dan Amru da isnadi kyakkyawa to ji wannan shine al'amari na farko da yake wajibi ga 'yan uwa na yi wato mamaci bayan rasuwan shi su yi haƙuri su yadda da abin da Allah ya kaddara musu sannan su yi wato domin ladan hakan a wajen Allah to bayan wannan sai mala yace al'amru tsani sai lamari na biyu mimma ya ala al-aqal daga cikin abubuwan da suke wajibi ga 'yan uwa dangi makusanta al shi ne su yin istirja'i to wani zai iya cewa bai Ja'i, sai ya yace wa huwa an shi ne mutum ya rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan na cikin lafazin da ake son duk wanda aka jarabce shi da ainihin wato musibar rasa dan uwa ya yawaita faɗi shi shine wala na naqulu illa ma yurdi rabbuna to wannan na daga cikin abin da Allah ya yarda ka rinka faɗi an fahimta ko kama ja'a fil ayal mutaqaddima kamar yadda muka ji wannan bayani a ayan da ya gabata ko wa yazidu alayhi qawluhu sai kuma mutum ya kai akan istirja'in nan bayan ka istirja'i to ana son ka kara da cewa Allahumma ajirni fi musibati Allah ina fatan ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni da shi wa akhlifni khairan minha sannan Allah ka maye min abin da ya fi wannan rashin alkhairi kar ka saba tunanin cewa to ni yanzu wane da na rasa ina zan samu wanda ya kai shi bare wanda ya fi shi a inda shari'a ta karantar da kai yin haka ko to ka faɗi haka yawwa kar ka ce ka mutu ka lalace kana magana kuma ka ce ka mutu kariya ne baka mutum ba <laughs> shi ne ya mutu ai ba ku je yana magana ba ko kuma inda yawwa sannan kuma lalace wanda kake kan kake faɗi wannan kuma mugun fata kake wa kanka annabi kuma ya ce duk abin da mutum yake faɗi a daidai wannan lokacin mala'iku na cewa ani kaga ba daidai bane abin nan da ake yi shi yasa kamar yadda muka faɗi hakurin mutane za su ga kamar yana da matukar ɗaci amma yin shi shine kaɗai fa mafita a wannan halin dan rashin hakurin ba abin da yake tsinanawa ko akwai jama'a babu shine bil munasaba darasi da ya gabata mu manta ba muka yi ta'aziyar rasuwar mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris allah ya gafarta mishi ko a daidai lokacin da mutane suka fara jin labarin rasuwa duk wanda aka ce mai sarkin zazzau ya ce ya rasu kai da allah da gaske a to ba zai mutu mai na ma ko ku fahimta so ba wani abin duk da ka ji irin wannan abu ya zo maka sadma ko to kai istirja'i ne أنا توافق شو بقى تكفي إنا لله وإنا إليه الله يجيش آه نعم نعم نعم إيه نعم إيه. نعم Allah Allah akbar kun ji ko kun ji ko wato shi da kanshi yana tsarin koyar ko yanzu ko mana mutuwa yi shikenan Allahu akbar ka gani kuma shikenan kuma anniversary din kenan to haka kowannen mu da haka al'amarin mutuwa jama'a yana akan kowa so duk wanda labarin mutuwan shi zo maka kawai sai kai istirjai akwai tun da aka ba da labarin rasuwar malam nasir jini albani ko bin ba ɗayan biyu ko in ban manta ba a lokacin malamin malam muhammad awal adar ke ba da labari sai aka ba ka ce mishi ala ta mutu malam an ce nasir jini albani ya rasu yake inna da wa inna lalata Allah ya ji kan shi sai ka ta ah, shi kenan abin da za ka yi to me zai yi <laughs> shi ne ba abin da zai yi wai mutane ba an ga ka miƙe tsaye kai kaza baka jinjina wa abin ba ba wani ba wani fa'ida kowane ne in ka ji mara mutuwa sai ka yi istirjai kai mutu addu'a ne abin that is the din da zaka yi amma duk wani abu koma bayan wannan ko to bai kai wannan ba kuma karshen ta mutum zai yi abin da ba daidai ba to jama'a mu rinka kasancewa kusa da hayyacin mu ko eh abin akwai fadma shi yasa kuka ji annabi yace innama sabru inda fadma inda awwal fadma Shi ne farkon lokacin da aka yi nin sheka da abin cewa kaza ya faru to sai a gaya ya zaka yi withstanding zaka absorbing wannan shock din ka zama shock absorber ina fata fahimta sai ka shanye kai istirja'i sai kai wannan addu'a Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba. dan musiba ya riga ya faru wa akhlifni akhlifni khairan minha Allah ka maye min da abin da yafi shi alkhairi kenan. ne dalilin da yasa malam yace wannan shine abu na biyu da ake son a yi sai ce da hadisi ummi salamata radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda ummu salama ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha kaga albarkar a rinka barin mata suna zuwa makaranta kenan wannan mata mata ce na wani babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salama shi yasa kaje ake ce mata Ummu Salama tace ta ji karatu a bakin manzon Allah kenan ta je makaranta ta ji annabi yayi musu karatu cewa babu wani musulmi da musiba zai same shi na mutuwa na wani abin kaunan shi sai ya faɗi waɗannan kalmomi ya ce ya faɗi abin da Allah ya umarce shi na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mu din ma daga Allah muke kuma gaba ɗayan mu dama ga Allah za mu koma kaga shi ne wannan gaskiyar zance wani ya rasu suka ce ai dama daga Allah muke dukanmu kuma ga Allah za mu koma to ba kalman da yake wannan tsafta a cikin maganganun da ake faɗi jama'a sannan sai ka ƙara ta cewa Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba ma'ana sakamakon haƙuri da nayi Allah ka bani ladan haƙurin shi wa akhlifni khairan minha Allah ka maye min abin da yafi wannan musiban alkhairi manzo Allah yake duk wanda ya faɗi wannan to bari ku ji albishir sai annabi yake illa akhlafa Allahu lahu khairan minha face sai Allah ya maye mishi ko da abinda ya fi wannan alkhairi haka jama'a Ba ɗauki darasi duk wani abu da ya same ka na musiba kana zaune sai ka shafa aljihunka sai ka ji baka ji wayanka ba kaka ce wayo a sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar farkon kenan ina ba ta gane Allahumma sirri gaskiya ne da shine sai ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kana zaune sai ka ji an ce wani an ɗauke musu dan uwa kidnapper sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha manzon Allah yana maka albishir cewa in har ka faɗi wannan to sai Allah ya mai maka da abin da ya fi abincin alkhairi Allah kuma magana manzon Allah gaskiya ne amma duk abin da ka rasa an baka faɗi wannan ba ko shikenan kai wa kanka eh musiba ne shi ya sa na buga misali da shi kawai ka taba aljihu sai ka ji baka ji waya ba za ka ji hankalinka ya tashi ko to kar ka ruɗe ka fara gumi ka natsu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi ba musiba ne ko yawa kuma annabi ya ce ma min muslimin tusibahu musibatu kowane irin musiba ne sai ya faɗi wannan kalmar ba sai sai Allah mai mushi da abin da ya fi alkhairi to bari ku ji yadda wannan mata ta yi aiki da wannan karatu a aikace ko kuma duk irin abin da ya faru gare ta na yi niwa wato albishir da annabi sallallahu alaihi wa sallama me ya faru qalat ummu salama tace falamma mata abu salama ana nan kuwa sai Allah ya kaddare mijinta abu salama sai ya riga ta mutuwa yana mutuwa kultu a ranta sai tana faɗin cewa ayyul muslimina khairun min abi salama duk da cewa annabi ya mana wancan karatun kuma na tuna karatun kuma na faɗa ta yi istirja'i ta Allah kamar ya mun da wanda ya fi abin da na rasa amma a zuciyarsa sai tana ganin kai yanzu duk cikin musulman da suke raye akwai wanda ya fi abu salama kuwa tana ganin ba zai yi ta samu wanda ya fi abu salama ba amma ta yi imani da manzo Allah tun da dai annabi ya ce ta faɗa sai ta faɗa haka ake son ka da manzan Allah jama'a an fahimci wannan da kyau ko amma bari ku ji falalan Abu Salama fa ku ji dalilin da yasa ta rinka wancan tunanin tace awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Salama yana daga cikin sahabban da su suka fara hijira a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da addinin musulunci lokacin su suka fara musulunta jama'a yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajiri su ne mutanen farko da annabi ya ga tsanani yayi tsanani a garin Makka annabi ya ce kun ga wannan irin wahala ba zai yi mu ci gaba da jure shi ba ku tattara kanku ku bar garin nan ku tafi ƙasar Habasha hijiran farko da aka yi kenan a musulunci babu sahabban da suka samu falala irin waɗannan sahabban jama'a annabi ya ce a garin akwai wani sarki duk da ba musulmi ba ne amma ba ya yarda da zalunci a ƙarƙashin shi na haka sabon da suka tattar kan suka hijira suka fito to abu salama na cikin su kaga ashe yana da daraja suna can sai jike jike ya je cewa ai duk maka an musulunta ashe ƙarya ne an musu kofar rago ne sai suka ce to mu koma wajen uwan mutum da ake koya musulunta suna dawowa sai aka yi ram da su aka ce ku za ku bagar ba ba inda za ku sukan sake shiga cikin tarkonsu amma duk da haka ba su kasa a gwiwa ba imanin su nan a lokacin da manzan Allah ya hijira ya koma Madina suka ƙara yin hijira tare da manzan Allah hijirar da aka yi a tarihin musulunci duka da shi aka yi da haka ya samu wannan falala sai ummu salama take ganin to cikin musulman da suke yanzu ba waɗanda suka haɗa waɗannan falala to waye za ta samu irin abu salama kun fahimta ko to shine ta ce a summa inni qultuha amma dai na faɗi karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku san abin da ya faru fa akhlafa Allah li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya mai mata Abu Salama da manzan Allah manzan Allah da kan shi ya aure ta magana ya kare ko bai karewa ta ga wace magana Abu Salama zuwa yawa ita da kanta da annabi ya aiko cewa yana kai aure ta sai dai gaban mafarki ake yi ita din annabin sai ga shi ta wayi gari yau ta zama uwar mu ne jama'a duk inda kake yanzu ummu salama uwar ka ce saboda imanin ta da manzon Allah ashe kaga duk abin da manzon Allah ya faɗi kai imani da shi kawai tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maye min gurbin Abu Salama Allah ya kara mishi yadda qalat ummu salama tace arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hafib ibn abi balta'a bayan na gama takaba sai manzon Allah ya aiko sahabin shi hafib ibn abi balta'a yazo yi min magana cewa zai aure ni yahfibuni lahu yazo ya nema wato ra'ayina game da auren shi fa qultu sai nace inna li bintan wa ana ghayurun to sai kuma ita take ganin ai matsayina ban kai matsayin zan auri manzon Allah ba sai ta faɗi illolinta take na ɗaya dai haka dai ni ba wara ce ga kuma yara an mutu an banne da shi na kaiwa annabi ya'yan wasu gida ina fata an gane sannan kuma Allah ya jarabce ni da kishi <laughs> kada in je gidan manzo Allah in shiga umu shi kuma annabi ba ta ga ɗaya gare shi ba ya zan yi da waɗannan matan faƙala shi kenan sai hatim ya je ga ya je isar da sako kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ibnatuha ai ba ta da matsala ƴaƴan da take tunanin take da su fanadu Allah an yugniha anha ai al'amarin arzikinsu a hannun Allah yake to za mu roƙi Allah ya wadatar da su ta yadda ba za ta ji tsananin cewa tana rike da yara marayu ba manzo Allah wajen rike marayu kuma a nuna mishi wani karatu wanda shi kafilul yatimi ne dama shi ina fata mu fahimta yawwa da haka baki da matsala sai matsala kun ga an kauda wannan matsala ko to matsala na na biyu fa sai annabi ya ce wa adu Allah an ba an ba bil ghaira alhamdulillah yahdikum Allah matsalar kishi kuwa wa yuslihu lakum za mu roki Allah ya cire mata wannan cuta saboda al'amarin Allah ne ko <laughs> shikenan haka ku aka yi sai Allah ya yayi mata wannan kishi ta yi wato zamo ta zauna tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ji wannan hadisi ke da malai ta akhrajahu muslimun walbai haƙi wa ahmad al musulmi ya fitar da shi wal bai haƙi da imamu ahmad akwai fa'idoji masu dimbin yawa a ƙarƙashin wannan hadisi amma saboda yanayin lokaci ba za mu shige su ba a yanzu sai Allah ya kamu darasi na gaba za mu je wasu daga cikin fa'idoji da ke ciki sannan kuma sai mu ji sauran matsaloli da suke wajibi ga 'yan uwan mamaci yayin da dan uwansu ya yi wato rasu Allah madaukakin sarki ya samu dace Na eh shi cuta ne kwarai da gaske eh kishi mai tsanani cuta ne shi yasa kake ganin mata sun bambanta tsakanin su da juna to daga cikin hanyoyin da ake magance shi shine a tuna cewa manzon Allah sallallahu ya zauna da mata sama da daya to su kuma mata yanzu ba wanda ya kai darajar matan manzon Allah tunda har haka manzo Allah ya yi haɗa mata da yawa karkashin shi shi ashe min zai aula ke ma a hada ki da wata ko mun fahimta sannan abu na biyu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wajen ragewa wance kishin ta shine addu'a ke ma sai ki rinka yin addu'a mai gidan ki ma ya rinka taya ki addu'a ina fata an fahimta to ya za a gane addu'ar taki shine sai mai gidan sai ya karo auren sai su zauna tare don ba za ki zauna ke kaɗai ba a ce an karɓa a ki a ke an gwada ba da za su ce kai malam ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi